الحمد لله anzala ala على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا dukkanin yabo da siffofi na kamala da ɗaukaka da na'imomi na bayyane da na ɓoye sun tabbatar ga Allah shi kadai wanda ya saukar wa bawansa kuma manzansa annabi Muhammad alƙur'ani kuma bai sanya ma wannan alƙur'anin wata takarda ko zamiya daga kan gaskiya ba